العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم يرى جوة بيوة وتنصفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Ƙauluhu ta'ala a yin magana da wuri, yakan ba da Nam. yau ni dai ban ji ba na ji da layi kalli kullahu na kullum karatun an ji na farko shi ne za a nemi na gaba amma ba a ji na farko ta kora na gaban ɗari tara eh ayata billahi kallifu ta ku nafsa حسين يجينا ما المعنى آية نيكون إيه ها إيه إن في معنى نيكون كلمة تبود إن فما ده معنى أتين ايه أو أبدي كي هو هذه الآية من التخفيف تا آية إن تا كتلوشي أبدي كي كتلوشي ta من mina takati fi sauki على صوت الدين في هذه الحنيفية السمعة دام ما كي مكالمة من النبي حنيفية وانك مي اكن الدين هالصوقة التي صفوفين لنا الدين الحنيفية السمعة دون سفو الدين التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ذكرنا طرفا أي شيء كذا في هي لا يوجب شيء أكيد شيء بقى أنا أنا وني إذا تكلم هذا كما سنة كم بقى إيه مثلا yana da kyau wanda wanda zai tambaya zama kai tsaye da kashi sai malami a kan kasan baka iya magana kaɗan dinga zuwa kusa kusa dama tun da daddare ka shirya tambayoyin kana da zauna kusa ka inda kana kallon mutum yana kallon ka sai kuma tambayoyin ka sai za ka amsa ya fi a yi wannan gaya wannan wannan gaya wannan abin da ake nema tambaya kowa da kowa mai sadi ka iya karanta nassin abin da za ka tambaya sannan kada ka je karanta wurin kawai za ka karanta a gaurin inda ana son a gaurin idan ku tambaya ce a wani wuri take daga waje to shi ne ya ta haddasa sanin ka zo ka karanta tiriyan tiriyan sai a ji a baka abin da za a iya baka amsa in kuma nan ne to dama kalma ta biyu za ka karanta ya isa amma a ji to shi kenan sai a nemi wurin ko da taimakon jama'a za a nemi wurin ka tashi ana neman agajin wurin ina wurin ka za ka rasa sai gashi nan wuri ka gashi nan wuri ka shi kenan da an gani shi ke da sai tambaya ta biyu da za a yi maka ma'ana kake nema ko kuwa ah, kalma ce sau da idan ana neman ma'ana ta je kana ta kalma kana ta fama da kalma gaba ɗaya sai ke yi wa abin da ke magana da ke amma in ma kalma ne yake da suna in ma kalma ne kake nema to kaga ba ma'ana ne ba in ma'ana ne ba kalma ba sannan ba ma ma'ana ba ba kalma ba ke matsalan ce ke maka aiki to shi ma ba za ka zauna kawai ka ji ma a duhu sai an waiso so inda kake so ni wannan ma wannan aya ta da bin kai kai din ka ne ban fahimta ba ina min kai kai na hada da kaza kuma gashi nan sun ce kaza ya bi ne min kai kai ban gane yaya lamarin yake ba ina za ka amsa da kake nema to haka ina jin ina fata kun ji ko da ba ku gane ba ban san na kila ma an gane ba haka ko wani zai fa'idanta da taimakon tambaya sai ji daɗin taimakon tambaya kalma wuce ka ba bai kamata ka ba shi kenan kila ko wasu suna jin dama wurin ne musu kai wa alhamdulillah a so so shi kyau kalman ne ma'anan ne a kaikayin da yake maka ne a cikin wani abu ko kaga yayi abin nan ya samu litsancin ciwo da ta tafi sai da in sai da za a iya sosa kaikai sai a sosa shi شاء الله كان قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم في الأباد الزوى لو كتند مكا كاما من ينسو من ينسو أنت من ينسو ما سمولكي على منسو أتاجرانسو جزك يسابع أصنع جيئة أصنع نسو lokacin da azaba ta faro ta kansu don su ne masu saurin kai malami da ya ga ina fada gani ke kome ne ne zai gudu zuwa zuwa zuwa ke fadi a rusa wani abu ne yanci ma ya taso ya fadi ana masa kaza ana su shi kina lokacin da azaba ta tashe su ne a farko hatta idan akhadna musafihim bil azabi idahum yaj'arun sai gashi suna ta kuka babu kyau ana ta kwarmakon da ba ma san ne za a faɗi ba da suna ganin su ne in ba su ba ba wani na wani in ba su ba sai ga shi an wa gari ba kome ne wasu ta yi za a karda mutu rafihi jil azabi idahun sai ga shi suna tabbata ana ce musu lokacin mala'iku ne wane ne ya abin la arul yau ba wani kuka da zakwai ba wani kwabi da za ku kawo wallahi an kuka ka wani kai ne ka in yi kaza a'a wani kai ne kace in yi kaza ni ba haƙƙi na ba na ce ba komai mai haƙƙi zai wuce innakum minna la tunsaru kada ku yi wani ba wani complaint da za ku kawo

والكلام والكلام الجملة الشرعية زنتين جملة تشرعي والعذاب الذي أخذهم ربهم به عذاب الدعال كما صدقته إلا هو عذاب يوم البدر بالحساب والحسن إن قريش عواني أسألهم كما صوم مدر إلى لا نصو وكلا الجوء za a farza mutsarafihim bin azabin yunwa ce wato ina ruwan ju'u ɗan abun gida ke cin kawar da shi ya ƙare ɗan rumbun ya ƙafe ju'u والقاط الحري الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم رسول الله سوف عند النبي الدين sai yi a kansu qala allahumma shdud wa ta'ataka ala allahun اللهم اجعلها عليهم na كسن yusuf Allah ka tsananta takawanka ga mudarawa babbar kabila ce wata ta tattaro can ko gefe da gefe inda za su haɗu ne wannan ta fita daga wannan wannan ba ta fita daga wannan wannan ta fita daga wannan to ta kolin farawa a ta duk ƙabilu na ciki iji alha Allah ka sanya musu wannan azaba da za ka yi masu sijina shekaru na yunwa a sinni su irin wancan shekaru na annabi yusuf lokacin da abin ya faru da shi shekara bakwai فأصابهم بسبب دعوته من الجوع الشديد فأصابهم من الجوع الشديد ثم أذني تكامسوا ودم بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم هذا دليل هنا دعائنا النبي عذاب علي وأظهرها عندي daidai magana da ta fi bayyana a wurina annahu biyu a zaɓi yau mal kiyamati to ayan tana magana ne ko bi kiyama hatta a akhadnahum ya a akhadna mutarafihim bil azabi idza hum yaj'aruna wana al kiyama ne kasashayya ne wanda suka taru suka dage suka ilimi shugabannin da attajirin da malaman suka haɗu aka tsaya suka tsare karya lokacin nan ne za su fara kuka wannan yake kai ne wannan yake a a kai ne a a ni da abin da na ɗauka ne ta duk wannan ta wuce da ta ji a yau kun ga kun shiru kawai ba wani kamfula ne innakum minna la tunsu لا تنفرون منا ku kuke bi akwai mutana in ji malamin shanke da ke cewa wannan alahira ne. Buka da bayyana ta'ala ko ayan ta haka ku bayyana ta'ala cikin hatsai ne da ayatai ne annahu a kaza mutarafihin bil azabi. An kama manyan ƙasa masu jin daɗin da azaba. kullum kuma ana faɗi a mai ta an ce na kan manyan kafa masu mulki tajiransu matamansu, ko kayansu. duk wannan harka da ake yi kuma wannan tsalle-tsalle da na demokuraɗi na kowa da bokai shi ya je babu addini an yi kuma gida akwai wanda ke ɗaukar magana shi bai tsalle wal mutrafuna wannan ba su jin daɗi da ake magana kusan za ka kama wani istilahi ne mutrafuna su ne makiya annabawa makiya Allah makiya addini kullum za ka samu masu son addini talakawa ne mabiya annabawa gaskiya kan yi wa hirar kalduwa yi ya tsallance mai jini tabbatar da shi mai wayo ne mai ilimi ne yana da kwakwalwa ta bala'i ake tambayar abu su fiya wai su waye ne masu bin wannan mutumin nagu shi yana ga ya dizga na yake ka da Allah ba komai ne ba talakawa ne yan shu shaida masu goki takalmi leburori leburori mu yan da ku yan da banka su ne wanda suka tare yan kauye haka suka zo suka kai shi kawai kauyawa suka dawo sai ce ya ce zuta shi bayan nan ne su ne mu biya annabawa ko annabi ne ka kasar da ka jere da zagaye da shi da masu gwamnati na daga shi yana daga shi ke kai wannan ba dinin Allah ne ka dubi Ahmadu Gulamu suka suke daga shi a turawa ba gwamnati gwamnati gwamnatin ingila kuma ita suka riki a indiya su suka ba shi cikin abin na ke ne gari ka ba annabi ne wannan alama kare ta shi ba talakawa ke sai shi ba su iya shiga cikin talakawa dole sai ka gani shi ko annabi na tsakin talakawa ne shi sa ka da ko kuma ta fi haka duk da dama abin da ke bukata ga tajirai na kewaye da su masu mulki na kewaye da su wannan tsohon gwamna ne ka abin ma ga shi can ya ta haɗaru wannan a tajiri kaza wannan sanata kaza wannan kan majalisa ne kaza wannan wane ne kaza wannan wane ne kaza su ne na dama suke gudanar da dukkan komai yi ka ya tsara da wannan dama in yi ko Allah ake nufi da ita ya talakawa babu ka koma ka fashi ka koma daga wata ka kalle ka musurafu ne a kewaye da ita ko ba wurin Allah ka kama ba أكثر المترفين في العذاب والمترفون هم أصحاب النعمة ina ruwan a a ne mulki maji daɗi majiya daɗi ashabun ni'ami a daɗin warrafahiyya da fariya fi idari ne. wata ga mutum ko juya aka yi aka ya za a ya kwallafa ya sarkafa ya shiga gidan gwamnati ya za a ya kwallafa ya sarkafa ya ce shi ma yana gidan sarauta ya yi surkuta da su ko sai surkuta da shi ko sai menene da shi shi ma dai da za a ce a akwai yasa gidan sarkin ko akwai yasa ko ya sarki to daga gidan shi su ma a dama da su sadar Allah kaga kana zaune Allah ta da abin da ke zuciya irin wannan ne da falallo sai su ce da wani ake ka kalli karatu haka karatu ne ya leƙe sarƙafo abu sa'idu al ko dan sarki daga cikin abin da ya haɗa su faɗa da gwamnati dan sarki ne yake son ƙafa ya hana dan da yake yi ya ta shiga cikin irin wayannan gine-gine Allah ya shi kuma yake za ka gani azaba kala kala tarko kala kala a shirya wannan saboda shi a kashe shi ba ta kai a kashe shi ba an je an kaza Allah ya fitar da shi in an je an shirya sarki ya tabbatar da wannan yau za a kashe shi sai a waye gari akwai lokacin da mubaya ne aka ce masa masu mubaya su fita kuma sa su gina ta bayanan ko shi kashawa shi ba zai yi ba kawai su jami'an na ke sai bisa nan a don wanda ya saba da kashe shi za mu kawai ne ma kashe sarko na kai kuma a sake tattara tsayin da ya fi dole sai minista sai wane ne sai wane ne sai wane ne fi kake ba ba ba mamaki masu karatu duniya za su ce in hmm, a wannan ainihin da zan kake da karanta duniya da ke da ke da islamu gari su sai udun Karshen zamani zamani ne na cin azaba masu imani bai bakanta mai ba ma ya faɗi ba zamani zai zo babu mai girma sai shaki ɗan iska shi za ka ga ana da kai sai yau shi zai zo zamani in ba yau ne ba sai yau shi zai zo in ba yau ne ba shi idan kawai kowa ne ma ke samu ta inda zai huta sai da an dauko duka ta zan tare an dauko da mai tare ba الرفشية في دار الدنيا وهذا المعنى أشار له بقوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فتكلم كيف وكان تنظر مهلهم فقال لي بنيك سوف بكاي to ban da su wannan ya yi tsalle ya jira ya ce ba Allah wannan ya ce ya yi tsalle ya jira ina da gaskiya wannan ya yi tsalle ya koma ya zo wannan ya zama munafuki la ilaha ula ila ilaha ula in yi sadu da wani ke ce kurabu da wancan tsauyawa sai a hankali gurin yi zo cikin ba ce kurabu da sun wancan mutanen banza ne suka na kallon ka kare ma duk wani wayo da kake da shi ubangiji ya gani da zaka nan annabi abun na damun sa sai mai dawa kana kallo ga wane ga inda ka wane ga inda kuma wane ga inda kuma kuma sun tsaro sun hane ne ma kalojin ka su nuna maka su ne komai ga inda baki ga tsariya ga daɗin baki kina annabi ce je sai kaga irin wannan ne akan ce in dai da bakin ciki karɓar jinin mutum ya hauto dole jinin ya hauto amma ina kai kasan wannan harka ce da kallon ka karanta sauri da ba abin da ya same ka kan wannan kama kana tsaye daram sai dai fa shi akwai guraje akwai gyambuna akwai raunuka akwai menene kafa ta jiki kwarce ya fita saboda sun tube shi ga nan abun ka ita ne ka tawaye gari ka koma gefe kila ka dinga kuka ka kasa bayan komai Allah jawa ka gaya masu sai to ba ba ya dama abin da ka zo ka faɗi ba a sai ka faso dole sai sun ji ba ba ka ma zuwa kana binciko me wane ke yi me wane ke yi yanzu yadda muke da kai wane kai maka ba za ka yi to da gani tardi duk wannan kuwa masha Allah da ke yana kallon halitta hansa na zuwa amsa na zuwa wal mukaddiri da ba su karyata wannan a halari ko a boye kulin na'amati su cin jari a duk wanda ka gaya kama ka akwai wani ɗan abincinsa da irin ke san a masa ƙasa jama'a mutum na sai daidai gobe ciki wanda bai kwallon ne masu hali duba Allah ya faɗi masu hali ko ne ya tsari da an zagi masu kuɗi an zagi masu mulki an Allah ne faɗi Allah ya zagi su wai bauta rana wasu ƴan ina ya su je wani kiri su kai hijima su kai suka Allah ya taimake ke sa garin su gina makaranta su gina menene su za su tafi gida a je su kuce su sarki ga makaranta ce ce yanzu wannan makaranta sa ku ta yi kama da algarkawi yanzu kuke ku kai masa makaranta amma ku ce sharaɗi wanda zai zo ya rike makaranta wanda ka hazarta jama'a ka gidan Allah wani sharri wato ni ka hazarta jama'a na nake kenan suka zo suka same ni ma sarki na san sarki ne zo zai zo ce to yanzu to ni to ni to kuma ya zan yi ne zan koya ni ake na kasarta jama'a kuma sannan ya ba zan kasarta su ba dariya ka yanzu misalin aya ta gaba sarkin kahiri ne ba ba a kai ba suka ce sa ba ce to yaya za a zai ta ai irin a faɗi ba ɗan sarki ya yi zina ba za a ce ya yi zina kuma ba sarki aka ce aka ce tun ba gida kafiri ga hukuncinsa duk wane ne ga hukuncinsa to shi ya kira sai ake da wani yaki wanda ya karku da shi ake sun ji ba su ke na yi magana karfa inda za ka sauka kanka ayi ne ƙulin ne mace kuma helmon sun kirta musu taso sannu-sannu kalila ɗan jinkita kaɗan kwanuka za ka gama kuma su inna lantina an kalan inda an kala na akwai azaba gare ni kan nau'in azaba kala kala ta da wurin mu da shi wanda wuta shi jahannama jahannama nan ta jahabu in ana magana su jahannama nan ta jahabu ta ce maka yau ta girman abu karfa mata ina za ka biya ce za a ɗauki rana a wurin da ciki da ba cewa aka ce za a tsullu masa ce kago duk da ka tsullu ma kar karama ce wala ko ta tsullu mata a ciki duk su bata ba magana rana ta fi duniya sau ɗari da sittin a faɗi su da ɗari a wata ya fi duniya sau tamanin Eh, eh sau eh sau takwas sau takwas kamar yadda makaranta abin amma za a jefa ta duniyar nan ita ba komai ki ba amma sai shafa cikin sa abubuwa nisar jahannama da ta zo kawai kamar wani kamar wata karshe ka za ta kewaye jahannama ce kawai tana so a bata kamar kawai shi ke ma da ya zama labari kan nan ce a cikin wutan ba ma maganan wannan waye ba maganan wannan waye gaba kawai ita a bata dama ko ina ita ce tana ruri tana gani ga wuya yiwa na kullowa daga cikinta suna ɗiban yiwa tun da tari hannun mala'ikan nan tari ta juya ka an rike ta jan ko kasa da kasanta sannan ya je kawai ya je abin da ta yi in kafa shahoci sai ƙugiyoyi su kullo da rikicin da da wannan ya kullo rarararararara ya yi ko cikin duniya ya rafarki wannan ma'amurai ne wannan ma kullo rararararara ya kullo wa'in can za su kan ya kullo ke kawai ana tattalin jama'a wai ka ce misalin kamar yanzu inda karatu na wuce sai ka samu a cikin masallaci na ko da ba ruwan ba ko da karatu ko ma ka bai ma tsada shi da kasa ba karatun bai ishe shi ma ya tsada ido ya kalla ba ba a lahira ba ba a lahira ba kowar idon sabi Allah na da jahannama akwai ankara akwai jahannama wa fa'aman akwai irin wani nau'in abinci Na ruffa mai sanyewa ba zai wuce da makogoron ba sai dai ka makogoro sannan ba mutu ya yi mutu fiha wala ya wanda ya shiga ciki wanda ta shiga ciki ba mutuwa a ciki ba kuma wata rayuwa mai daɗi azabar aliman da nau'i kuma azaba mai wuya قوله تعالى كل من رحمتي وانا عين كذا مزدمن يريد بهم المترفين سنة مترفين وانت آية حتى إذا أصدع مترفيه ولما في الدين تألنا سنة مترفين في الدنيا أما بقى العيرة وبين له sayu'adhibuhum wa bayyana Allah ya bayani annahu sayu'adhibuhum sayu'adhibuhum ba'da hadith zai musu azaba bayan kulihi in ladaina ankalan wa tahina yanzu su suka nemi na kalu din kalu na kalu din da duk kima da zai yi maka tun da labudda da kai ake da ke ake al'aya wa ƙaunuhu ya ji a'u alju'aru asurahu kururuwa yau sai ga masu mulki sai ga malabai sai ga ainihin majiya da ana kururuwa shi za ku ya ji suna kururuwa يقولون ثم ماذا بضاعي كذا وسيعني كما بضاعي كذا وسيعني كما بضاعي كذا وسيعني كما ثم بكتب حجر الله وبضاعي يجهرون ثم كلها أي باستغاثة كلها دنيما أدري فهمات يا رب والأرب تقول جعر الثور ya faru kusan kusan ka kukan da kukan namiji kukan namiji kamar sai ya dafa ƙasa kuma sannan daga nan ta yayi wani rishi kaga kusan tara a kusa wurin masu na mata zuwa musamman ta in kai wuri irin kukan da za a ce da wayo in ya yi kama da irin kukansa ka taɓa jin kukan sa ka koma ka ji abin nan ko nan zango gwaye yan zango suna jin kukan in sa ya samu sun bijimi ya kai bijimi kama ya zo dan gare baki kuma tabbatar in an yi kyautar lokaci sai ga kana da bukatar kusa amma yan zango yanzu su suna iya fitar da wannan masu ciwo suna iya sun san cewar irin abin nan amma shanun zango kuma ba shanu ne ba ina lokacin da aka ce an ba su dama su shiga gona nan ba ka gani sai su yi taro haka ba za su yi kiwo ma wurin kashi yake daga ɗan ƙaramin alashi bai iya tare su bijimin ya yi ihu ya yi ihu ya yi ihu koma matan su yi ihu su yi ihu su koma haka ɗan ƙaramin ma ya yi ihu yi ihu sai na ɗaga binci idan ya kauce ka ga sun fito da kudi sai shiga saka nan tajirai masu jin daɗi ta hanyar haram sun na haka za su tattafin gobe kiyama ka za ka ji kamar shanu ya ara sauro jini ya yi ihu ya ce a ah, sa hake don yi kukan na gobe ba don ka ba da ji ba ba zai ma da abin nan ba فالجعار كالغوار وفي بعض القراءات عجلا جسدا له له جعار من الغوار بالجيم والهمزة أي خوار هل الجعار كان دي نفع هنا شعنو هنا بجمعي حباسي وجعل الرجل إلى الله تضرع الدعاء ya kaskantar da suka ta wani lokaci idan a cikin maka ana ko ana menene ko ana menene za ka ga gaskiya akwai wanda daga fijo a rufe duk da kuke bilhakke in kana kusa da su kamar so ka ba ka yi, ka je wata rana kai wanda ke ba ka zauna kan shi fara lafi da abin da ke yi. ka yake hadda hawaye da kuma hadda majina kuma an al'ayat karima annal Amina majiya daɗi, wanda suka kwalla faran sosai sun ji daɗi, sai sun huta musamman mata suna neman wurin hutawa suna neman wurin jin daɗi ko ta halal ko ta haram yana kaya gagare ka ta na alaji gagare har ya to zai fadi na alaji ba dole ya ja duniya majiya daɗin duniya sun kulla farasa sai sun ji daɗi sai da su da matansu dole kayan ana neman abu mai dole mai kalmi kalmi dole mai menene muna amina fi duniya min al-kuffari إذا أخذهم الله بالعذاب إذن الله يكما سد عذاب يوم القيامة صاحوا تافكوا مستصرخين لي نعم من أدري مستجيفين يطلبون الخلاصة لي من بدا ألمون أكتباسوا مما هم فيه وصراخهم كروروا سنن أنا وصراخهم إدراسته المشار له هنا ونأكنون شيئا جاء في آيات أخرى ba wannan ayan ne kadai ba ayoyin akwai wa'inda suka dace da wannan da dama akwai wasu ayoyi da kaulihi ta'ala wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا مش عند تقول شيء كان تقول كوصها لتوني ده بان ويكا جرا اه اه متى انا ارمو ارمو ندينش مني كيف كان سيما في التولين شيء سوفي تنجم مغانا يهب نور جهنم سنة دوتا جهنم جهنم ay ba alaihim sai ya mutu ba a yanke musu su mutu ba a wuya sai kawai wala yukhaffafu anhum kuma ba a daga kafa a azabin min azabiha kazalika jazi kullu kafur haka muke sakan kawa duk wani mai taurin kai وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يسترخون مرجع سرخا أكاي ما زيادة نجيب تعالى سنة أنا لن كرورو أشتي كرورو أشتي كرورو كرورو بابا أوكاو أكاي بابا ما أشتي فيها ربنا أخرجنا يا طيب يا الله كهيتنا طيب مش جوز سبحان سيدي سيدي سكر الله كدب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنت نعمل za mu canza za mu aikata aiki mai kyau wanda ba shi muke yi talatin da shida ثلاثين talatin فقوله يسترخون أي يفتعلون من الصراخ سنة كاكرة كرورة يعني مستجيسين يريدون الخروج سنة نيمم تكاد كما كما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ina in kana gyarawa gyara ana nan in kina gyarawa ki gyara a nan idan muna yin tanadi to mu kama tanadi daga yau mu ninka hakan wanda muke yi wanda muke yi ya yi kanan mana gafale maganan kaji abu kai dariya yau ta wuce in kana da hankali wancan ba na dariya ka sha ne har da za ka yi dariya maganan nan a kan ka take a kan ka take mai na dariya ربنا أخرجنا لا حول ولا قوة Allah ka fitar da mu. Na amal salih. Eh, zai ki ba ku gane karatun ba. sai da ta buga ne ba duk da dan cikin azaban ne ake maimaita hikaya ce ba hikaya ce zai yiwu za mu shiga ciki idan da hala ba mu shiga ciki wannan maganan da ake cewa yan wuta aka ce za su faɗi masu taurin kai aka ce za su faɗi domin ya fitar da mu ciki. Ita wata kyauta ta Allah tun da mutum bai mutu ba. la Allah ya samu ya cika da imani ba da irin wannan salo-salo sokoto-sokoton tafiyan ba. Abba na amalfafi za mu gyara. In Allah ya yadda za mu gyara Allah, a fitar da mu, a maishe mu, za mu gyara. masu zuga mu din nan duk ba za mu dauki maganar su ba yanzu kan mun ji mun gani kai ne gaskiya maganar ka ce gaskiya manzannin ka suke da gaskiya amma a da dai mun riga mun ruɗu. gara da zai kunna amal ba wanda muka yi ba sai kuma ba za ka mai da kamar da an mai yayi maka amal wanda shi in yi saurara kita a mafa mutane za su sha wahala amma ban da shi shi ya riga ya sha to ni da biyu a bishirin da na maka ba mai daɗi ba baka sha wasu don baka je lahira fa hadha surahun wannan kururuwa ne المذكور في هذه الآية العام للمسرفين مصمم don hatta mutarafi na mutarafi na da ke magana ba dai aiki suka yi ai akwai ake na aikin mutarafi na in gana son misalin ga ba da matsala ka ji wannan ka da so ka Allah rufa mu ahi ba na jin kadi ina ba Allah rufa mu ka kana jiki ba fa ba ka sha'awa ka an ce duk mutumin da ga wani misalin su ne ko attajiri ko malami yana wada ga dukiya wacce take ba ta hanyar halal ba Nake kai ina ma ne ma Allah ya bani yana yi kamar yadda wannan malami ke yi yana irin yadda sarkin na ke yi kuma fil wuzuri sawa ga kamar tsiyake kuma da kai za a dinga kururuwa har kana sha'awan abin da suke ciki kai malam tsawon da ya in ma ka ga kai ba ka take wa'ancan da ke ciki a'a zamanin abu ne a yi shi idan aka zo ana magana ga bangare to dole a faɗi bangare to sai yadda ya kamata sannan kuma ƙarshen ta wanda zai shiga ciki bai da kwantala amma kuma zai shiga rama sau nawa in hirar na ce kai wani kaza na cin sarari ai wani kaza na burge ni ina ni ne zai da na yadda ke ni na burge ni هما في الوزر سواء في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم هو الجوار المذكور عن المترفين هنا ومن إطلاق العربي الجوار على الصراخ داربا أنا قصر الجوار بصراخ والدعاء دروق للإسقاف قول العاشي يراوخ من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا يراوح ينا تكاني من صلوات المليك دروق أسركي أنا أين أتصلى ينا تروقه ka tsaura sujudan wani lokaci ka same shi sujjada ko tsauran ju'aran wata lokaci daga sallar mata ga gara yana zaune na ta kuka da shi yana ta rufa kuka sai da mu da irin wannan ibada ba mu same ta a zamanin mu don da wuya ka je gidan ku nan tambayar ka baka taɓa gababan ku na zaune na kuka ba wannan irin baba baka taɓa ganin malamin ku na zaune na kuka ba isa in aka ce ga wani kaddara ma kuka ya gito ya same shi ka a kai masa dariya ka kai masa istihza'i kala ka a ce neman girma a ce zuhudun karya a ce benene benene a gama sai kuma ba don Allah gama ka, kai naka yana dama ba kakaro su kai ba jikewa ya yi amma akwai tausayin wanda bai iya kukan duk da waɗancan fa masu kukan su ne suke tafiya da suna neman 50-50 yau ga abubakar radiyallahu Allah. bai tashi cikawa ya ce to kayansa duk a yi gwanjarsa a sa kudin a gwamnati saboda aikin da ya yi musu ya biya su ya ɗan zai albashi da ya biya su kayan su ina neman Allah na biya shi kuma 'ya'yan suka zartar a yanzu ba abokanka ne za su zo sun ce da wannan an yi zalunci ba wannan araba na san akwai mutumin da yi wasiya a cire wasiya kaza a dukiyarsa almajirai suka haɗu da suka hana sannan su ci masallacin fito lokaci ne da za a faɗi gaskiya ya yanke a kai shi makarantar shi kaza ne ne jin zaka da ne suka ta a sauke wannan wasiya tunda an yi haka matan ba su da komai suka ce ina zan ci da tabbata kawai aiki dai duka lokacin ba wasu hannu da cewa ji ka aiki yanzu kafin ka mutu amma duk wanda ke kewaye da kai ba wanda zai zafta maka makiya ta makiya Allah kubwai zaune ake a gaba ka ya tattara duk abin da ka yi za ka sai ku je ku yi kaza daga nan wani je ka aikata kaza ita da zuwa hanya ce wani ya je je aikata kaza to haka amma shi yana da yaya yana da mafiya suka zartar ya zo ya duba ya ce to kara kun yi can ya ce da koruwa da gwamnati ne ga akushin cin abinci ga kayan girki ga kayan kaza da lubban da suke idan Allah ya sa na cika ku ɗaukar tsara halifan da zai shi ma shi gaba da cin abinci a ciki ina jin abubakar umar da aka ɗauki wannan kayan aka yi maka yi kuka yayi kuka shi abubakar ta wahalar da mai dinka mai dinka ya shiga amma da ka kake magana a anan ya kuma zartar ka ba sannan ya ji duba ita to wannan shimfiɗar da nake kanta bargo ne fa mun kira shi bargo mu jabi da wannan wanda nake zartar da shi duka na gwamnati kuma yarwa da gwamnati a dauka a cewa shugaban ƙasa da zai hau shi gaba da ya fashi ni kuma wannan kyautar da muke daure da shi wannan wanda da yafa don da kayan sai kayan haramin nan ne ɗaya ina ga an je gona da shi ya yi tambara da da da wannan ya yi kaza shi a ɗan wanke shi wannan ko shi bai dafi ba a kawo ɗaya a tsara wai kira ina wance wai ana wani kuka wa allazi baba su buta uku shi to shi ke ga daya ga daya na uku mutum ina shirya buta ku ba kai kai dan dan ba mun shiga mun kariya samu mun shiga mu duniya mu masu baban Allah ne mu masu kaza ya mutu aka aiwatar da wasiya sai yadda ya faɗi ba ta haku kan gaishe kawai saboda wannan nashi ne ni ko zunubi ne a ba zunubi ni a yi ba. Allah ne ba. kasan Allah da shi wannan ana buta arjibi ana kallo ba za a iya magana ba ce to me wannan dinnan mun tuna ne ko kwanan ba ne na rufe duk ya lalace da sabo ne gabata ko ba shi sabuwa ba ya rasu yi kwalliya amma mu abin da abin da gamuwa ciki Barjual makuru ina kan bashir.